Fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. To a kullum muna muku fatan alkhairi. Mutanen gidan nan na Asuraru TV NG muna muku gaisuwa gare ku sababbin cikinta da tsofaffin cikinta muna muku ɗumbin gaisuwa gare ku kuma addu'o'inku suna amfani kwarai a tattare da mu kuma muna yi muku addu'o'i Allah Subhanahu wa ta'ala ya biya mana wasu dukkanin bukatunmu. na yau da gobe insha Allah. To kamar yadda muka saba, yau ma cikin ikon Allah gashi mun zo muku da wani falala da wata wani sirri zance mai ƙarfin gaske wanda duk wani musulmi yana alfahari da hakan. Duk wani ƙara wanda ya kasance shi. am, am haddacin Alkur'ani ne ko kuma wanda ke karanta Alkur'ani ko kuma wanda bai haddace ba da manyan malamanmu na cikin wannan gidan sun san wannan abu ba boyayyen abu ba ne ba sai dai kam surrukan da ke ciki ne ba kowa ne ya sani ba to sai ya kasance idan wani ya tambaya to sai ka guma an faɗa mishi an ce fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun To insha Allahu a gurguje yau sirri da muka zo muku da shi shine sirri wasu abubuwa da suka kunshi da suka kunsa a cikin um, Fatiha a cikin Fatiha wasu abubuwa da suka kunsa a jikinta wasu surruka Ummul Kitab Fatiha kenan.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 to sakamakon inda na ce ummul kitab to shi yasa na san kam wani ba zai gane kamar ummul kitab ba da na ambata ba to shi yasa kuka ce har na karanta to ita wannan sirrikan da za mu faɗa muku kaɗan daga cikin sirrikanta wanda Allah subhanahu wataala ya tattare a ciki za mu faɗa muku kaɗan daga cikin ta na cikin fatiha kenan To kafin mu fara kenan, wannan ya kasance zuwan shi ne wannan gida na Asraru TV Idan ya kasance zuwan ne na farko, am da ka daure ka danna mana alamar jan nan na subscribe kai mana liking idan ka ji daɗin bidiyon kenan ka ji daɗin sirrin da muka baka. Haka ka tura 'yan uwa al'umma domin su ma amfana da wannan sirri da muke da muke kawo muku yau da gobe. To insha Allahu a gurguje, um, kamar yadda kuke ganin surar nan da muka ajiye muku ita to a ta za a yi magana. Da farko idan ya kasance kana da ko kina da ko kuna da mara lafiya wanda ya kasance an kai hospital, an kai mustashfa, an kai asibiti to sai ya kasance baya samun sauƙi an yi maganin gargajiyan ne an yi menene ya kasance akwai wani rashin lafiya a jikin shi wanda an yi an yi amma an ƙi samun lafiya. to dan Allah da annabi a daure a yi mishi wannan, a daure a mishi wannan, a daure a mishi wannan. Yanda za a yi shi kamar haka. Za a rubuta mishi wannan fatihar, za a rubuta mishi a jikin allo. Idan a rubuta mishi sai a wanke. Za a rubuta mishi fatiha ƙafa arba'in. Fatiha za a rubuta mishi ƙarfa arba'in a jikin allo. A dinga bashi yana sha. Idan ruwan ya ƙare to sai a ƙara rubutawa, sai a ƙara rubuta wata Fatiha ƙafa arba'in ɗin. A dinga bashi yana sha. In Allahu ku da kanku sai dai ku ba wani. Sai dai ka ba wani wanda ya kasance na irin wannan cutar. Amma wannan rashin lafiyar da take jikin shi an yi, an yi magani an rasa. to in Allahu za ta fita a jikin shi za a gan shi ya dawo yanda yake normal abin shi kamar bai taɓa yin wata rashin lafiya ba wannan kenan kaɗan daga cikin wannan sirrin fatiha kenan abu na biyu abu na biyu kuma shine samun kuɗi samun kuɗi samun um, kamar idan kasuwanci kake yi Me samun kuɗi? Idan ka je gurin kasuwancinka za ka samu riba, za ka samu ɗaukaka, za ka samu jama'a. Ko da jama'a ba su zo maka to ta wannan janibi ta wannan ɓangaren kenan in dai ka tashi da wannan in sha Allahu za ka ga jama'a ta ko'ina, za ka ga jama'a ta ko'ina. Wannan sirri na Fatiha wallahi kar, kar a yi wasa da shi. Yana da ƙarfi ƙwarai da gaske. Shi sa muka ƙara faɗa muku ita ce Ummul Kitab. Ta cikin Kur'ani ita ce Ummul Kitab. Babban sirri, babban sirri ne a cikinta. Ya tattara da yawa. Wannan kaɗan kenan muke kawo muku daga cikinta. Idan ka zo za ka fita a cikin gida, za ka tafi kasuwa. Kafin ka fita a gida sai ka karanta salatin annabi ka karanta sau uku sannan kuma sai ka zo ka karanta ita kanta fatiha ɗin ƙafa uku sai ka fita ka fita a gidanku ka tafi kasuwa lokacin da ka shiga shagonka kana shiga shagonka kafin ka fara ansar kuɗi a hannun mutane kana shiga shagonka ka ɗan tsaya kana jiran me? Mutane su zo su siya. Ko da mutane ka je shagon ka ana tsattsaye a shago, wani mutumin yana da mutane, yana fita kawai sai dai ya je ya da mutane a ƙofar shagon shi. Ka rasa ya aka yi. Ko da bai zo ba za ka ga mutane suna jiran shi. To wallahi kawai kai dai kai ma ka tashi da wannan sirri. Za ka yi mamaki, za ka ga kai ma ka koma kamar wancan bawan Allah. Amma ka kai mishi hassada. idan ka ga wani ya fi ka kar kai hasada A'a kai ma ka tashi ka nema sai Allah Subhanahu wa ta'ala kai ma ya dafa maka. To kafin ka fara ansar kuɗi a hannun mutane sai ka karanta Fatiha ƙafa ɗaya ka fara ansa kuɗi. Duk wani wanda zai sai abu ka bashi ka bashi kuɗi. Kullum ka dinga yin haka, kullum ka dinga yin haka. Wallahi za ka yi mamakin kanka ƙwarai da gaske. Za ka yi mamaki ƙwarai da gaske. Wannan sirri wallahi muna faɗa muku ba, ba ƙaramin sirri ba ne ba. Ta tattara abubuwa da dama. Sai kuma ɓangaren mace da kuma ɓangaren namiji. Shi ma wannan kenan. nan. Idan ya kasance kina son ki samu namiji, mijin aure, idan ka kasance kana so ka sami mata matar da kake so ka aure ta to shi ma Allah subhanahu wataala ya kawo maka matar aure ki kuma Allah subhanahu wataala ya kawo miki mijin aure to ki ma sai ki dukufa da wannan kai ma sai ka tashi da wannan a kullum ana so ka karanta bismillah idan ka karanta bismillah sai ka karanta fatiha kafa sha daya kana karanta bismillah sai ka karanta fatiha kafa ɗaya ko kuma kina karanta bismillah sai ki karanta Fatiha ƙafa sha ɗaya kullum. Kullum za ki dinga yin haka. Sai kuma ina ganin kamar abin da ya kasance kamar idan ba aure za ka yi ba ko kuma wani abu haka to ka bai kamata ka yi sirrin ba haka. Amma in dai kina neman kina mijin aure ne ko kuma kana neman matar aure to sai ka tashi da wannan. ka karanta bismillah sai ka karanta fatiha ƙafa sha ɗaya ko ki karanta bismillah sai ki karanta fatiha kafa sha ɗaya sai kuma wanda ya kasance yana da aljani in kana da wani naka wanda yake da aljani wanda yake da aljani ko kuma wani dai wanda kake ganin kamar kai kanka kai ma kana ganin kamar akwai aljani a jikinka ko kuma ka sani ko kuma baka sani ba ana faɗa maka idan aljanun ya tashi kai ba za ka sani ba dama mutum baya sani sai dai idan ya gama abin da zai yi ya dawo daidai to sai a ce mishi ai abu kaza yayi kun ga kenan bai sani ba to idan ka kasance kana ganin kamar akwai aljani a jikinka ko kuma wani naka yana da shi to a yi wannan a kullum shi wanda yake da aljanun ya dinga karanta fatihar nan ƙafa saba'in da ɗaya ƙafa saba'in da ɗaya za a dinga karantawa ƙafa saba'in da ɗaya mutum zai dinga karantawa wannan kenan duk aljinin da yake jikin shi wallahi zai fita ne zai fita ya bar shi zai fita ne ya bar shi kullum a dinga karantawa ƙafa saba'in da ɗaya in kai kana tunanin akwai aljini a jikinka ka dinga karanta wannan in kana jin wani ɗan ciwo ciwo ko ciwon kai ko kuma wani abu ko kuma wasu ne suka maka wani sihiri ko kuma wani abu haka ka daure ka dinga yin wannan za ka ji abin ka nemi shi karasa rasa sai kuma ɓangaren mace mai ciki mace mai ciki ita ma a kullum ana so ta dinga karanta Fatiha ƙafa goma sha ɗaya ƙafa goma sha ɗaya ta dinga karanta Fatiha ƙafa goma sha ɗaya in Allahu za ta sauka lafiya. za ka ji wata ana cewa mace mai ciki ce amma tana zubar da jini jini ya ƙi tsayawa ko kuma dai wasu matsalolin daban-daban yana zuwa in dai mace ce mai ciki to ta dinga karanta kullum Fatiha kafa ɗaya da niyyar Allah ya sauke ta lafiya insha Allahu za ki ga ɗanki ya sauko za ki ga ɗanki ya zo duniyan nan lafiyayyen yaro za ki gan shi ya sauko ke da kanki za ki ce wannan za ku kasa ganewa shin wannan a cikin zuri'an me yake bai yi kama da kowa ba to kaɗan kenan daga cikin sirrin fatiha ɗanki zai zo lafiya lau ki ma za ki tashi lafiya lau da ƙarfin ki? wannan kaɗan kenan daga cikin sirrin fatiha wallahi ba ƙaramin sirri ba ne wannan shi za ku ji muna ƙara faɗa muku ku riƙe shi ku riƙe shi kuma don Allah ku yi sharing ku tura 'yan uwa ba ce izinin shi sharing ba ne ba a'a kawai dai kai bi rahatik kai da kanka kana da niyya ka tura ko kuma kar ka tura amma mu dai muna ganin cewa kai tunda ka samu wannan sirri to kaga kai ma ya kamata ka tura 'yan uwa domin su ma su amfana da wannan muna ganin hakan al'umma za su ji daɗi sosai idan ma ka kai shi yaron ɗin ma shi ma haka to duk duk dai yanda kai hakan yana da kyau to insha Allah wannan shine sirrin da muka kawo muku a yau sai ku jira mu a sirri na gaba wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mun gode sosai sai anjima